ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا kuma ya ba ku dukiya da ‘ya'ya masu yawa kuma ya sanya muku gonakin da za ku rika ci daga ‘ya'yan itacensu kuma ya sanya muku ƙoramun da za ku rika shan ruwansu kuna shayar da shukarku da dabbobinku.